وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى وبعد يومنا رانر ثلاثة goma sha shida ga watan ramadan alif ɗari da talatin da bakwai kuma yau muna ashirin da ɗaya ga watan shida shekara shida dai lokaci yana ta tafiya har mun raba mun kara kan rabin kwanakin ramadan allah ya ba mu cewa lafiya a wannan tafsiri namu da muke a masallaci mai lamba 36 bonny street jihar rivers garin port harcourt muna aya ta hamsin da hudu a cikin suratul a'raf wanda muka kwana uku karkashin bayanin ta inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين نعم تو muna nan asummastawa alal arsh muna faɗo bayan mun karka da hujjojin da su ‘yan maturidiya da ashariya suka kawo na cewa Allah yana ko'ina sai muka ce kuma wannan magana ma ta saba wa gabaki ɗaya salaf magabata na kwarai duka a ra'ayin shi ne Allah yana san ya daidaita ta akan al'arshinsa kuma yana saman sammai bakwai amma iliminsa da saninsa yana ko'ina ba zancen a canja wa Allah abin da ya tabbatar wa da kansa shi ne sai muka kawo maganganun malamai da yawa wana cikin malaman mun kawo maganar imam al-auza'i mun kawo maganar ibn qutayba ibn sa'id abu raja al-bakhalani mun kawo maganar zakariya saji mun kawo maganar ibn baffa kamar da ke cikin al'ibana mun kawo maganar abu umar al-salmanji al-andalusi mun kawo maganar abu usman al-sabuni mun kawo magana abu nasar al-sajazi mun kawo magana abu nasar al-sajazi mun kawo magana abu nu'aym al-asbahani akan ta muka tsaya sahibul shiliya babban malami yake cewa inna allaha lam yazal kamilan bi jami'i sifatihi alqadima Allah fa bai gushe ba tuntuni dama haka yake da sifofinsa gaba ɗayansa sifofinsa ba wata sabuwa a ciki wata za a ce daga baya aka same ta wala ya zu Allah baya gushewa wala ya hul ba kuma ya canjawa wa annal qur'ana fi jami'i sihati maqru'an fi jami'i في جميع الجهات مقروا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله فننزل كان الله سواء الوقت دا ake karanta shi ko lokacin da ake biya ko san da aka haddace shi ko san da ake bin ko san da ake rubuta shi ko san da ake furta shi duka a wannan yanayin zancen Allah ne haqiqatan la hikayatan wa la tarjamatan ba wai kamar da ibn bid'a ke cewa hikaya ce ba wai ba zai yi a ce qur'ani zancen Allah ne tunda akwai inda aka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sai dai ake Allah Allah hikaya yake ko a ce tarjama ce ta zancen wasu a'a wannan ahadith allati tusbitu ko tasbutu fil arshi wa istiwa'i Allah sannan duka hadisan da suka zo suke suka tabbata akan abin da shafi al'arshi da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi yaquluna biha wa na ahli sunna sun yadda da wayannan hadisan kuma sun tabbatar da su min ghairi takyifin wala tansi in an sai Allah yana da fuska Allah yana da hannu Allah yana da digadigi Allah yana da yatsu Allah yana da makyanjama to ba zancen wayya suke abin da ya sa muka yarda da su saboda sun zo a cikin qur'ani ko hadisi da ba haka ake nufi ba da ba za a faɗa ba wa anna allaha ba'inun min khalqihi ba tare da kuma an kwatanta Allah da wasu ba kuma Allah baya cikin halittarsa daban yake da halittarsa ma'ana ya rabu da inda halittarsa suke ba cakuɗe yake da halittarsa ba wal khalqu ba'inuna minhu suma halittu daban suke da Allah ma'ana Allah yana inda yake halittu suna inda suke amma ilimin Allah yana cakuɗe da su duk inda suka je Allah yana sane da su wala yamtaziju bihim Allah baya cakuduwa da su kamar yadda su yan bid'a suke ɗauka wa huwa mustawin ala arshihi fi sama'ihi duna ardin duni ardihi kuma Allah yana can ya daidaita a saman sa ba haka sa ba Imam zahabi Allah ya kansa da rahama da ya kawo maganar Abu Nu'im Al-Asbahani sai yake cewa فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول ولله والحمد ولله الحمد yace wannan babban malami ya nakalto ijma'i cewa malamai duk sun tafi akan haka godiya dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ma'ana shi kansa Abu Nu'aym wanda ya rasu cikin shekara ta 430 ya nakalto cewa Allah yana sama akan al'arshinsa haka zalika ibn asakir ya ambaci wannan magana a jiya duba a cikin darbu ta harin al'aqli wa na ibn taymiya juz'i na shida shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya da majmu'ul fatawa juz'i na biyar shafi na ɗari da casa'in da bayanu talbis al da kuma mustasar al'uluna wanda albani ya fi ikhtisari sannan magana ta tara maganar abu zur'atar razi ubaidullahi ibn abdul da ɗalibinsa abu hatimun rami iyayen gidan malaman hadisi kiran abu zur'a ya rasu shekara ta ɗari biyu da sittin da ya riga imam bukhari rasuwa da shekara biyu amma duk tare suka buga an kuma buga an basu kuma allah ya ji kansa da rahama ya yi wata kyakkyawar cikawa wanda ko wannan cikawar da ya yi ya kamata a duba maganganunsa domin sanda rashin lafiya ta kama shi kamar yadda ibn abi hatim ya ambata lokacin da rashin lafiya ta kama shi ya ji jiki bai da gaske to shi abu hatim arrazi muhammad ibn ishaq ko muhammad ibn idris arrazi wanda shi abu hatim ya rasu shekara ta 277 kun ga duk da sa'annin bukari duk tare aka yi gwagwarmayar to da shi abu hatim da muhammad ibn muslim ibn wara suka ce mu je mu ziyarci malam kada ya je ya mutu ba mu je mun gan shi ba to malamin su ne kuma sai suka tashi suka je har wajensa sai suka tarar da jikinsa ya yi tsanani to malamai ne suna ganin sa suka tabbatar da wannan da ƙarfin zai ƙara rayuwa kun ta an rashin lafiya sai rashin lafiya ana iya gane mutum kamar zai mutu to me ya kamata a yi suka ce gaskiya abin da za a yi mu yi ƙoƙari mu lakana masa kalmar shahada don ya cika da ita to waye zai gaya masa kowa sai ya ji tsoro kai je ka faɗa masa kai wallahi su zo nake kai faɗe kowa yana fargaba saboda malamin su ne suna shayin su faɗi magana a gabansa sai suka yi shawara to ni kamar muna karatu sai kawai suka ɗaga murya sai shi muhammad bin muslim sai ya tambayi abu hatim ya ce a tazkuru hadisa mu'az za ka iya tuno kuwa hadisin mu'az dan jabal wanda a ciki manzon Allah ya maganar wanda ya cika da la ilaha illallah ai dai ya ko sai ce a na san hadisin mana ba ni shi to su malamai ne ba irin mu ba kawai a ce qala rasulullahi sama ina kawai sai ta yi haddasana abu asimun nabi قال حدثنا عبد الحميد عن صالح kafin ya karasa sai ya kasa sai irin dingina ta kama shi gabansa sai fara faduwa sai ya fara sarkewa shi kuma bawan Allah yana kwance ba ya iya magana amma yana jin su shi kuma yana ji ya kasa daga kan salih sai shi kuma ya zaba shi muhammad ibn muslim sai ce ni kuma haddathani muhammad ibn bashar bin dar kenan Haddasa haddathani abu asim an salih yana zuwa shi ma fatalajlaja sai ya kasa fara shi ba sai kuka sai kuma shasheka shi kuma da yaji an kasa karanta hadisi sai ce a tayar da shi yayi nuni da alamar cewa a tashe shi sai aka tashe shi aka jingine shi ba fa ya iya magana yana ɗan numfasa sai sai haddasani bin da shi ne muhammad bin bashar hala haddasana a baƙi a haddasana abu haƙ ibn makhlad shi ne abu asimin nabi an salih ibn abi arif an kasir ibn murra عن معاذ بن جبل عفوا حدثني قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريض عن كثير بن مرة أن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دول ليزن كرشن كلمة دي فلا الدنيا شيني لا إله إلا الله sai kawai Allah ya zara ba bai ma karasa cewa da kalan janna ba kuka karasa shi ya riga ya tafi wannan shi ne abun nan abu zur'atar razi to akwai cika da ta kai wannan da Allah kuma Allah ya sa ya cika a gaban manya-manyan malaman sunna malaman hadisi Allah ya ji kansa da rahama ya rasu shekara ta 264 to bari ku ji shi malam ahlus sunna yake cewa ibn abi hatim yace sa'altu abi wa aba zur'ata an madhhab ahli fi usul din na tambayi babana abu hatim na kuma tambayi malamin sa kuma abokin sa abu zur'a bin karim ahli fi usul din nace su gaya mun me tace mazhabar ahli sunna a abin da ya shafi aqida wa ma adraka ulama da kuma abin da suka samu malamai akai fi jami'in amsar a garuruwan da suka zagaya neman ilimi gaba daya wa ma ya'taqidani fi zalika kuma su ne aqidar su inji ibnu abi hatim dan abu hatim din qala fa qala yace da babana da shi da malamin sa duk sai suka ce adrakna ulama a fi jami'in amsar duk garuruwan da muka karaɗe wajen neman ilimin sunna da qur'ani al hijazan mun je hijaz maka da madina da fa'id kenan wa iraqan mun je iraqain basra da kufa kenan bagdada da basra da kufa wa shaman mun je sham wa yamanan mun je garin yaman nan ne dama garin da manyan sahabbai suka zazzauna a nan ake samun ilimai na ƙur'ani da sunna yawancin sahabbai a nan za ka je ka tarar da almajiransu a nan suka yi kwai suka kyankyashe makarantu na ilimi domin kaga hijab a nan ubayi ibn ka'ab yake a nan abdullahi ibn abbas yake a nan alkulafa'ur rashidun duka suka rayu in ka je iraki a nan abu hurera ya rayu a nan abdullahi dan mas'ud ya rayu a nan gaggagaggam sahabbai suka rayu su ahalin ra'ayi idan ka je kufa a idan ka je yaman a nan su abu musa ashari suki nan suka tare a nan su mu'azu bin jabal suka je suka kai suka kai dauki suka kai a ilimi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam anan ne kuma almajiran su mas'ul sham kenan su mas'ul dimashqi anan suka suka anan suka suka yi makarantu to yace duk mun kewaya mun zagaye waɗannan garuruwan dukkan su fakana mazhabahum ko fakana mazhabuhum al'imana dukkan mazhabarsu a aƙida shine sun yarda cewa al'imanu ko fakana mazhabahu mazhabarsu shine al'imanu qaulun wa amalu sun yarda cewa imani sai ka faɗa a baka kuma sai ka yi a aikace sun saba wa yan murji'a yazidu wa yanqus kuma imani yana karuwa yana raguwa wa anna Allah azza wa jalla ala arshi kuma Allah yana kan al'arshinsa ba'inun min khalqihi baya tare da halittunsa zatinsa baya inda halittunsa suke sai dai iliminsa kama wasafa nafsahu fi kitabihi kamar yadda Allah da kansa ya sifanta kansa a littafin sa wuraren da muka karanto muku kenan wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wa sallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ƙara maimaita abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa bila kai ba tare da wai sai mun ga yaya Allah ya daidaita ba a haɗa bi kulle shayin ilma yana al'arshinsa amma kuma iliminsa ya kewaye komai laisa ka mithlihi shaikun ba wani abu da yake kama da shi wa huwa sami'u kuma mai ji ne duk da cewa mutane suna ji amma cin su ba irin na Allah bane albasiru mai gani ne wanda ganin sa na daban ne ba wani abu da yake kama da shi qala yace wa sami'tu abi yaqul ibn abiyat yace kuma naji babana yana cewa alamatu ahli bid'a in kana so ka gane wani dan bid'a ne to alwaki'atu fi ahli al-athar kaga suna cin mutuncin malaman hadisi wa alamatu zanadiqa alama ta zindiqai kuma tasmiyatu ahli sunnati hashawiyya kaga suna cewa da ahli sunna yan hashawiyya ba su tarkace na maganganu yuriduna ibtal al-athar su suke yi alala hadisan manzala sama wa alamatu kuma alama ta jahmiyya Allah masu bige bige ba su hakuri suna cutar da recording wa alamatul jahamiya abin da yake nuna cewa wani dan jahamiya ne dan bid'ar jahmiya ne shine tasmiyatu ahlus sunnati mushabbiha kaji suna cewa da ahlus sunna wai suna kwatanta Allah da mutum yace wa alamatul rafida kuma kana so ka gane mutum akwai karnin shi'a a tare da shi tasmiyatu ahlus sunnati nafila zaka ji suna cewa da ahlus sunna nawasu انتهى كلامه كذوب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نبنا أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي wanda imamun lalata shi ma ba na yau bane ya rasu cin shekara ta ɗari da sha takwas to yanzu aka iya bai biye wa'annan malaman wa zai rage wa wa'yan bida'a kuma ba ku wallahi a dai hadisin annabi sallallahu alaihi baka isa ba dole sai da wa'annan zakai kuma an karabu da su fa shikenan fa innaka illa ma'tasamta bi nahsharin لمستضعف يا ابن المراغة ضائع إذا أنت يا ابن الكلب ألكتك نحشد ولم تك في حلف فما أنت صانع أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع كاسنا دي أنا تفرس الإمام ابن عبد البر النمري يوسف أبو عمر النمري يوسف ابن عبد البر من كام جنسا a baya al-imam ibn Kuzaima wanda za ku an ce rawahu ibn khuzaima ko sahahu ibn khuzaima wanda yake da littafin at-taqasim wal anwa wanda sunansa muhammad ibn khuzaima ya rasu shekara ta 311 shi ma ya riski su imam al-bukhari ya riski su imam an-nasa'i ya rayu da gaggagaggan malamai a lokacin da ake malunta ibn khuzaima yake cewa man lam yaqul bi anna Allah fawqa samawati wa annahu ala arshihi duk wanda ya gaza ya ce Allah yana saman sama kuma yana kan al'arshi ba'inun min kalbi baya tare da halittunsa wajaba an yusata ba dole a je a tsira rana shi sai ya tuba in mutum bai faɗa haka ba fa in taba in ya tuba shi kenan wa illa duribat unuqu la kidan ibn ba. ita in shari'a musulunci ake in bai tuba ma wannan kashe shi za a idan ba musulmi bane yayi rinta. sun a ala mazbalatin sannan kuma an kashe shi ma a wargar da shi a bola laalla ya ta'azza bi natin rihi ahlul qibla dan kada musulmai masu kallon alƙibla suna sallah masu su cuti da warinsa wala ahlul zimma kai ko arna ma wanda suke ƙarƙashin alƙawari ne kamata a bar cuti da warinsa ba <laughs> kaga da za a daga ta Ibn kuzaima shi yasa za ga yan bid'a ba sa kaudar Ibn kuzaima to sai ku je ku yayya ga sahihu kuzaima da yake gidan amma kuma sun tashi wani lokacin da rashin kunya ai hadisin ma sahaha ibn khuzaima to wa sahaha hadhihi al maqala fa hal la qultum biha ai da sai ku afatu'minuna bi ba'd al kitabi wa tadkuruna bi ba'd wannan magana ta sa tana nan a cikin daru ta ta'arud al-aqli wa naqal na shaykhul islam juz'i na shida to in ka je a juz'i na shida a nan ne ya tashi wannan matsalar sosai imamu zahabi Allah ya ji ɗansa da rahama a cikin siyar alamin nubala da ya zo magana a kan ibn Kuzaima. a juz'i na goma sha hudu a nusar da ita ce ake ihala zuwa gare ta shafi na ɗari uku da sittin da biyar ke cewa alhafizul hujja ibn Kuzaima malami ne mahaddacin alkur'ani wanda in ya faɗi magana ta isa ta zama hujja alfaqihu masanin ilimi shaykhul islami wanda in ka ji zahabi ya ce da wani shekul islam to ya kai kololuwar da ba wani matsayi kuma da ya wuce wannan a cikin tazkiratul kuffar ya yi tarjamar mahaddatan hadisi hadisan annabawa sun kai dubu ɗaya da ɗari bakwai da wani abu amma a cikin su bai fi mutum ɗari da ƴan kaɗan ya fiye shekul islam ba shi yasa in dai har imamu zahabi ya ce maka shekul islam to fa ka kai dan ba kowa ne kawai zaka kalle shi ka ce masa shekul islam ba to uh, da kuma insha Allah muna nan muna hada bahasi akan ita kalmar Sheikhul Islam saboda ana ciwa-ciwa da ita a yanzu kawai sai a kalli kowa a ce masa Sheikhul Islam ta kuma Sheikhul Islam asali ta malaman hadisi duba da uh, yadda Imam Zahabi ya ce Sheikhul Islam a cikin taskira, kuma ya maimaita Sheikhul Islam a cikin siyar a a'lamin nubala da kuma shin malamai sun wafaka masa akan kiran wannan malamin daga da shekul islam min al mutaqaddimin wal mutaakhirin dirasa ta muqarana tsakanin maganganun zahabi da sauran malamai Allah ya ba mu ikon kammala shi to shi imam zahabi Allah ya kansa da rahama ya faɗa a cikin tarjamar ibn Khuzaimah sai yake cewa sai na kanto wannan maganar tasa mallam ya kara mallam ya kirra bi Allah ala arshihi duka wanda bai yarda da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ba fauka sab'i samawati a saman saman bakwai fa huwa kafirun halalud dam ya zama kafiri jinin sama ya halatta inji ibnu kuzaima wa kana maluhu bai'an kuma dukiyarsa za a dauke ta a dawo da ita baitul mali an ci gani inji ibnu kuzaima kuma wannan su ne malaman musulunci to wannan maganar al'imam rabi'a ibn abdurrahman wanda sunansa farruk abu usman wanda aka fi sani da rabi'atun ra'ayi malamin imam malik kenan wanda imam malik yake jin ji da shi yake kasaita da a danganta shi zuwa gare shi rabi'atun ra'ayi kenan wanda ya rabu shekara ta 136 shi ya girmisa su imam abu hanifa ya rayu da wasu daga cikin sahabbai tabi'i ne yana cikin kananan tabi'ai akwai tabi'i ne yana cikin manyan kananan tabi'ai wasu kuma suna sa shi a cikin tabaka ta tabi'in tabi'in sha'ar imamu zuhuri ne ko da yake sun girme masa to yana cikin dai tabaka ta farko farko a cikin malaman imam malik yake cewa game da faɗin allah ar-rahman alil arshi tawa cikin suratul taha to da aka tambaye shi aka ce masa kai fartawa gaya mana yadda Allah ya daidaita qala sai rabi'atul ra'ayi yake cewa al istiwa'u ghairu majhul istiwa in ne ku sani an ce daidaito ai kowa ya san me ake nufi daidaito ba wata kalma ake nufi ta daban ba daidaito din aka ce daidaito ba wanda zai ce bai san daidaito ba wal kayfu ghairu ma'qul amma sanin yadda Allah ya daidaita ne yadda kaifiyar ne ba mu sani ba yake cewa wannan shine wannan shi ne haka Allah haka Allah ya so kuma dan haka haka Allah ya gaya mana in jira bi sun ra'ayi wa min Allah risala haka muka gani Allah ya aiko dama kuma Allah shi ke yi aiki wa ala rasul sallallahu alaihi wasallam albala shi kuma annabi abinda aka umarce shi shine ya isar kuma ya isar wa alaina tasdiq mu kuma tunda aka isar mana a haka mu gaskata kawai wannan magana eh, imam rabi'atul ra'ayi ya faɗi ta kamar yadda imam lalaka ya kawo a cikin sharhu eh, usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a juz'i na biyu kuma al-imam ibn qudama al-maqdisi ko al-maqdisi ko al-muqaddasi duka ana faɗa sai dai ya fi shahara da ibn qudama al-maqdisi a cikin littafin da isbatu sifatul ulu shafi na 114 sannan ya kawo a cikin zammu ta'awil shafi na 25 shekul islam ibn taimiyya allah ya kansa da rahama ya kawo a cikin sharh hadithin nuzul sannan sharh hadisin nuzul yana cikin majmu'ul fatawa a cikin juz'i na biyar kun san majmu'ul fatawa ya hada wasiqu da rasail da littattafan ibn taymiya banda manya manya banda irin su daru ta'arud al-asl wal naqd yawanci kaji an ce ar-risalatu at-tamurriya ar-risalatu al-aqidatu kaza zai ga yawanci suna cikin majmu'ul fatawa da haka in kana da majmu'ul fatawa duk kana da su wa'annan littattafan shi yasa kawai in ka samu fararre wanda ya san majmu'ul fatawa shine wanda kusan yawanci maganganun shekul islam idan aka idan idan idan yin shekul islam ya faɗi magana ƙwararru sun iya za su gano maka ce ka duba mujallabi na kaza wanda akwai mutanen da na sani masu ban al'ajabi suna iya yin haka sosai kamar eh, malamin mu shek da abubakar birnin kudu gwargwado yana da khibra sosai da majmu'ul fatawa ta ibn taymiya sannan dr babu sani umar rijiyar lemo shi ma haka sannan da abokinmu malam alƙafin umar shi kan wajuba ne don da yawa Makan ji maganar shekul islam ibn taymiya sai mutum ya ce ibn taymiya ya ce kaza yawanci muna tare da shi ce wannan kuma magana tana cikin fatawa juz'i na kaza shafin kaza haka nan muna zaune zai faɗa haka sai ya ce amma duba mana ko abu ka duba sai ko mu duba sai mu gani ne dai tun da muke bai taɓa faɗar cewa magana tana cikin fatawa irin kawai ana magana wata rasan ce ji waccan maganar da aka yi ka ji abin da aka ce ibnu taymiya ya ce ce eh me ce nake ya ce kaza ya ce eh, tana cikin fatawa jiki na kaza shafi na kaza kuma insha Allah muka duba za mu gani wannan ta haddasa bi ni'matillahi mutane ne yan uwan mu irin mu kila ma mun fi su wani abu na rayuwa ko mun fi su lokaci ko mun fi su dama ko wani abu makamancin haka amma dai baiwa ce da Allah ya musu wanda ba kowa Allah yake ba ba shi yasa wani yaro ko da ke ba yaro bane tunda Allah ya bashi ilimi ya je yayi karatu cikin ɗaliban Najeriya da ya rabe ne lokacin da muke yin taro a Madina na sallamar malam dr abubakar birnin kudu bayan ya yi cases ya na na psd ya yi koyi mun ga irin ɗaukakar da allah ya sa ya samu to shi da aka zo taron munna ta yashi munna an yi walima a can wata istiraha a wani ƙauye a madina to shi ne cikin kalmomi na alheri da aka faɗa a kan sai wani matashi lokacin yana aji ɗaya ma bai daɗe da zuwa ba yanzu amma har yana masa a malaysia to shi ne sai zuwa ya yi waka a cikin waka ya faɗi wata kalma wanda in ka kalli kalmar ka kalli malam in ka kalli ire-iren za su tabbatar da kalmar ta tabbata a tabbata ya ce al'ilmu mawhibatun rahmani ya shi buhu liman yuridu wa man tasku sariratu ya ce shi ilimi wata baiwa ce da Allah da Allah yake buɗe shi ga wanda ya ga dama wani ko ya yi karatun ba zai samu ilimin ba musamman wa man tasku sariratu da kuma wanda zuciyarsa zuciyarsa take karai-karai. Allah ya kara wa Dr. Sani Muhammad Sani Umar Lemo Lafiya yana nan da ransa hayyar yurga wani lokacin idan ya ɗauko magana shehu Islam Ibn Taymiyyah wallahi ne maka ta halilin ta sai ka daɗe kana karantawa amma baka iya fahimtar ashe haka magana take ba kamar Allah ya yi musu fatahi ya buɗa musu suna iya shiga su gane abubuwan da kai a matsayinka na kolo ko titi ɗuri ko ma ne kai je ka ba za ka iya ganewa ba za ka iya ko irin wannan ba Allah ya ba mu ilimi mai amfani To abin da yasa nake yawan wani lokacin nake faɗar shafuffuka ba lallai sai na faɗi shafi ba tunda ta yi ya zanto ɗaba'ar ka ta sha bamban da ɗaba'atin da ke hannunmu ko kuma idan dan wasu rubuce-rubucen suna nan an riga an yi su an yi a intanet idan ka je ka nemo kuma watakila shi wanda ya rubutun littafin da ya dogara da shi ba irin abin nan edishin ɗinka ba ne ba to amma yawanci akwai nuskar da ake ihala zuwa gare ta yawanci aka ce mujalladi na kaza to kamar yanzu ni yawanci inda zan ce maka siyarwa a alamin nubala in dai ba gaggawa nake ba ban duba ba to yawanci ihalar da na ga malamai sun fi raja'a a kanta a yau ita ce nuskar mu'assasatar risala tana ta fi kyau ita ce wata ta fi kyau gaba ɗaya kuma tsarin ta ya fi kuma ta fi karancin kurakurai a siyar wa alamin nubala to yawanci a yau inda malami kwararre ce maka tarjama musamman in tarjama ce saboda yau yanzu yau an kai lokacin da an huce lokacin da kawai za a shaci magana a gaya maka karya dole a gaya maka a ina magana take saboda kowa yana da kayan bincike a hannunsa ko ba komai wannan wayoyin ilaran alkiyama za su iya zama hujja a kan domin Allah ya yassare mana su ne ni ina ganin ba wai dan kawai mu dinga kallon mu dinga yin waya muna jin music da sauransu ba kana da damar da za ka saka komai a ciki duk abin da kake so gwargwado wani sai ya sai waya mai kyau mai tsada amma kuma ya kasa morarta ba zai saka littattafai na addini da darussuka na addini ba yau an wayi gari tafsirin ibn kasir gashi dai a hannunmu amma an samu su bayan Allah da suke su kuma gudunmawar da za su yi wa musulunci kawai su zauna su karanta shi kawai sai su sai su sai sai a ɗauko sai a zo a karanta shi a audio kawai sai a postin ɗinsa da ka ce cikin tasiri bin kasir kawai za ka zo kana kwance ma kana bacci in dai kana fahimtar larabci za a karanto maka har a sauki yawancin da tafai duk an karanta su wasu kuma ana kan karanta su musamman laraba Allah ya saka musu da alkhairi gaskiya su ne wa musulunci aiki fiye da yadda muke zato sannan batattun cikin su ma suna ba wata riwaya ko wani nobel da zai sauko yanzu ba sai ka yanzu ana karanta shi akwai audio akwai application na nobel kawai na audio na larabci ne da na turanci ne kana karantawa ba sai ka ka sha wahala ma kana ta nemo shi a kasuwa ba gashi nan lafiya lau za a karanta maka shi yanzu a muktasar al kana san sa an karanta shi a halari gaba ɗaya kana so ka haddace shi ko ka dawo da haddaka al-ashmawi an karanta shi matan na ibn ashur an karanta shi Da risala a risala ta ibn abi zayd an karanta ta hatta muktasar ma ana karanta shi yanzu kawai sai dai a dinga ja maka bakin kuma kana so akwai malaman da suka zauna suka yi kididdiba shi suka yi sharhin sa daki daki mu ma kuma alhamdulillah yanzu an fara samun ci gaba yanzu ga mp3 nan ana siyarwa sai kaga an ce maka bulugul maram gaba ɗaya an karanta maka an maka bayani kawai sai dai ka zaɓi babin da kake so da kasafin da kake so ta yadda in malamin ya faɗi wata magana da sauri ma za ka sake dawowa kuma malamai birjit ba malami ɗaya ba ga shi nan Allah ya hore mana sun yi karatu wasu sun zauna a zaure sun yi karatun sun yi karatun sun yi karatun ba su je ko ina ba kuma Allah ya ba su wasu kuma sun tafi ga malaman mu nan sun jajje Madina sun dawo akwai malaman da suka je tun daga sakandire ma suka fara ba wai maganar wai digiri ba tun daga sakandire suka yi shukuba suka yi sakandire suka yi digiri suka yi master suka yi phd suka dawo ai wannan ko da kiki ne mutum ya iya ballantana kuma malamai ne suka ɗaukar da bashir ali umar namu na kano an ce tun daga shuba shi yake first class kuma da matsayin best student haka har ya kammala karatunsa wanda in yana maka bayani akan abin da ya shafi fitu sai ka bisu nan ne ma fanninsa kuma malamin hadisi ne kuma masanin wayewa ta zamani wanda in yana maka turanci ko ku da ku iya turanci ke kun sallama masa yadda abokan birnin kudu in yana turanci wallahi za ka ce ba ture ne ke turanci wannan duk muna faɗa ne don ta haddusan da ni'matillah irin baiwar da Allah ya mana muna da damar da za mu koyi karatu to ga sunan yanzu a gidajen talabishin daga Dr. Ibrahim Jala Jalingo digiri a shari'a masters a shari'a phd a shari'a ga wanda kuma suke nan a cikin gidan wa'in sun je sun yi digirin a madina kuma sun zo gida sun yi masters sun yi phd wasu kuma sun tafi can wasu garuruwan sun je irin su da pakistan ya yi digirinsa a madina ya je masters sun ɗinsa a pakistan ya dawo kuma kano ya phd ga irin su da sadau an yi digirin a madina aka je pakistan aka yi masters aka je sudan aka yi phd din kuma duka sun fahimci karatun kuma yawancinsu suna iya turancin suna iya hausa to amma abin suke abin kawai mu ya rage namu shine su yi mu saurara mu ci to idan aka ba mu reference mu dinga komawa domin da komawa ne za mu ƙara samun yaƙini da imani domin yanzu ana rina mutane hankali akan abin da shafa aƙida shi sa kuka ga mun tsaya akan wannan aya ni bayani daki daki wataƙila muna jin bayanin min wara hijab yau sai ya zama hujja a gare mu kun dai ji malamai gashi nan suna ta faɗa وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم الله يسامح dace sannan ya tabbata imamu na maliku Allah ya ji kansa da rahama wa jazahu Allahu anna wa an al-islam khair al-jaza shi ma an masa irin wannan tambayar da aka yi wa rabi'atul ra'ayi kamar yadda ke cikin al-wasiyatu al-jawharatu an-naqiyya sharh sharh al-wasiyya na mulla hussein alhanafi da kuma sharhul fiqh akbar na al-qari cewa afwan mu fara kawo magana imam malik an tambaye shi shi ma cewa yaya Allah ya daidaita akan al'arshi ya faɗi irin maganar da shi raji ra'ayi ya faɗa kuma a cikin inda muka faɗi maraji na maganar rabi'atul ra'ayi to haka zalika anan za a nemi maganar imam malik wannan reference ɗin da na bayan na biyu aljawharatun naqiya sharhul wasiya imam abu hanifa Allah ya ji kansa rama shine an-nu'man ibn thabit wanda imam abu hanifa kowa dai ya san shi ya gagari duniya a lokacinsa da iliminsa da imaninsa da takawarsa da tsoron Allah wanda duniya ba ta gabansa ka taba Allah ne ko ka yi kuskure a fikihu nan ne za ka ga farar abu hanifa amma ya zo a cikin littafin manajibu abi hanifa wani ya tsaya ya dinga zaginsa ya dinga cin mutuncin mutuncinsa yana gaya mai maganganu yana masa sharri a gaban jama'a ya dinga kunya tashi mutum banza ku nuna wa mutane ku na Allah ne amma kaza kun san ana yi malamai haka wani abun kuskure za a ɗauka ɗaya na malami a dinga ku tashi ana kan shi a ɗauka ya zama wani mala'ika ba zai kuskure ba to ya gama cin mutuncin abu hanifa sai da ya gama abu hanifa ya tashi zai fita dama ya tsaya ne dan mutumin ya gama zagin don ka a ce ya gudu sai da mutumin ya gama zage-zagen sa sana abu wani ya tashi ya amma mutumin ya bi shi ya ci gaba da zage shi ma wani ba yana jiyo shi yana zage da ya zo dab da kofar gida sai ya tsaya ya tsaye bayan sa da shiga gidan ba ya can mutumin yana zaki can kuma sai mutumin ya shiru sai da ya shiru sai abu hanifa ya ce ban allah ka gama eh kai abin da za ka yi ta an baka gama baka karasa don ba na so in takura maka kana so ka faɗi wani abu in ji kuma baka faɗa ba don haka in ka tsara ta sai na shiga sai kuma hankalin mutumin ya tashi ya yanzu duk zagin na amma mutumin nan ba zai rama ba sai ce to don Allah ka yi haƙuri da ba shari ne maka ya ce aikin kan na fito ni daga masallaci wallahi na rafe maka kaga manya kenan Wai in وأولئك الناس إن أدوا وإن ذكروا فغيرهم من الناس وصف غير معدوم وأن سوني متاني ana magana mutane. mukan ana magana ba san aina za a samu ba a kusa kusa muke ma'ana zuciyar mu a kusa take da ka taba wanda baka taba jin yayi ashar ba ma a taba shi kaji wani lokaci wata ran kaji ya tafi ashar ba ta ce ashe tana nan dama a makala a wani waje dadewa akai ba a yi ta bane <laughs> Allah ya samu dace kun ji dai wa'annan malaman bari mu tuke da maganar da suke cewa ai ga baitun waka an samu na gautu bin riyad al-akhbar al-kabir wanda yake cewa qadistawa bishirin ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin mishraqi ga bishrun mirrisi nan ya ya mamaye iraki istawa ya ce gashi ma mawaki ma ya ce istawa alal iraki kuma ai an san dai bishir ba hawa kan iraki ya barar rabi ba sai muka ce to shi kenan yanzu ku me kuke nufi da istawa anan sai suka ce ai istawla kenan sai muka ce to da farko dai baitin idan aka bi isnadi mai rawa ma irin na mawaka an rawaito shi daga istawla kuma ma hanyar da aka rawaito shi da lafazin istaula ta fi karfi fiye da istawa don haka ba zancen istawa ku kuka cusa ta kuka shigar da ita a madadin istaula shi dama abin da ya faɗa ta ya kadi istaula bishirun alal ihram ko kuma ya kuka cire istaula kuka sa istawa kuka ce ai tana nufin istaula sannan kuma mun kalubalance ku kawo mana inda istiwa'i a larabci ta zo da ma'anar istaula shi yasa malamai suka ce lam ya'ti fil lughati al as sahiha a dai larabci irin na larabawa ba a samu inda istiwa'i ta zo da ma'anar istila'i ba ta da a ce ar-rahmanu alal arshi tawa ana son ai istaula bi ma'ana da wa malaka ya mamaye al'arshi ne nasa ne bari mu karanto muku maganganun iyayen gidan kakannin malaman lura wanda su ne kat in sun faɗa dole a sallama musu wanda ba wanda ya faɗa in ba su ba al-imam ibn al wanda ya shekara ta 230 mun faɗi maganarsa a baya to shi da kansa ibn al-arabi din wanda sunansa muhammad ibn ziyad da kansa ibn al-arabi yake cewa kalmar istiwa'i ba ta zuwa da bani istila'i a larabci kuma waye kai sai mai biya ba haka zalika abu sulaiman Dawud ibn Ali ibn Khalaf wanda ake aka fi sani da Dawud al-Zahiri limamin yan zahiriya wanda suka sha kwarbai da al-Imam al-Hafiz ibn Jarir al-Tabari abokin bugawar ibn Jarir al-Tabari wanda lokacin da yake da rai kai ka ce annabi da kafir ya ka ke wajen bala'in muqabala ta ilimi da rashin jituwa amma da ya mutu ran da ya mutu ibn jarir babari ya je ce da iyalinsa to duka abin da kuka sani yanayi muku ni na tsauno wajen su gaba da sai kuma kyakkyawar soyayya ta bayyana dama ana gumurzin ne akan matsaloli na ilimi ba wai akan shaksiya da zaki ba wanda za ku ji an ce dawuda zahiri wanda su ibn hazm suka ɗosana daga wajensa kun ga suna da tazara da ibn hazm ba su rayu ba shi ya rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in. ibn hazm fa shekara ta ɗari da da hamsin shida, ko 456 465 kenan a jera 456 za ka rufe shekarar mutuwarsa to ibn hazm dawud zahiri yake cewa kunna inda ibn al-a'radi wata rana muna zaune a wajen muhammad ibn ziyad ibn al-a'radi fa atahu rajulun sai ga wani mutum ya zo ya tambaye shi yace ma ma'ana ar-rahmanu 'ala al-arshi me yake nufi da Allah ya daidaita akan al-arshi qala sai ce huwa 'ala arshi kama akhbara jalla wa azza kamar yadda ya faɗa yana kan al-arshin sa sai wani yace ya aba abdullah laita hadha ma'anahu inna ma ma'anahu istawla a'a Allah shiga fata malam baban audullahi ai ana ai ana nufin istawla ya mallaki al-arshi ne ko ka mana sosai ka gani kala yace uskut da sai mun baki ma anta wa hadha ina kai ina wannan magana la yuqalu istaula ala shay'i illa an ya kuna lahu mubadan yace kai ba gware ne ne ba bana ne ba in ka ji an ce wani istawla ala shay'i to in ya zama yana da wani kishiya kenan suna kokawa ya ja ya ja kamar tsakanin Najeriya da Kamaru ana kokawa akan bakati da ƙarshe ce a ce istawlat jumhuriyar Kamarun ala bakati bi ma'ana ta murkushe ta buge Najeriya ta kwace bakati misali shi ne za ce ta yi istira'i amma haka nan zika in ba rikici ake ba to Allah shi da wasu rikici bare a ce ya istaula ala al'arshi al'arshin dama nasa ne ba wani wanda ya zo ce yake kokarin sinatin bare a ce daga karshe ya samu nasara don haka istaula alai ya ce kawai irin bagware ne in ji ibn al-arabi kamar da dawud al-zahiri ya rawaito yace yake cewa fa idza galaba ahaduhuma qila idan ɗaya ya ci nasara sai a ce istaula yace amma sami'ta an-nabiga baka ji an ba nabigatu zubiyani wanda ɗaya daga cikin mawaka ne da suka riski jahiliya suka riski musulunci ya musulunta kuma musuluncin ya kyautata bal ma ana kirga shi a cikin ashabul mu'allaqat guda goma in suka kai goma in bakwai ne ibrul qais da qarafat ibn al da labid ibn rabi'a da amr ibn karsum da zuhair ibn abi sulma da harith ibn hilliza da kuma an ibn shaddad su bakwai in kuma za ka ƙara uku sai ka ƙara sha kai wanda yake da wadi hurairata innar rakba murtahidun qad tusibu wada'an ayyuha ayyuhar rajul sai ka ƙara labid ibn al-abra wanda yake cewa ma ul kabir bil aqlali wa su'ali wa ma turaddu su'ali ko yuraddu su'ali sai kuma nabira wanda wannan nabira a wanda yake cewa shi ma ya dara mayyata bil aliya'i fasanali aqwa wa tala alaiha saliful abadi ana yawan rawaito waƙoƙin sa da baka nasa yace baka ji abin da na daga yace ba wanda shine suka yi rikici da Hassan ibn Sabit a jahiliya akan waye mawaki yafi kowa shi yarin jayar da Aisha Hassan kuma yace masa bal ana ash'aru minka wa min abi kamar yadda malaman lugha suke kawowa suka dai Hassan yayi waka يجي يججر حسان يجي تكاتي لنا الجبنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة الدمع ولنا من الألقاب من محرك فأكرم بنا خالد وأكرم بنا ابنا يتت أي هو ابنني وأن وجما لنا الجبنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة الدم ولدنا بني الألقاب من محرك akrim bina qalan wa akrim wa akrim bi nabnani to sai ce to ga yadda nan da kace kaza ai kai kaza ya jajjara wa Hassan dai in istata inganta to shi annabira yake cewa baka ji abin da nabira yace ba ala limithliki aw man anti sabiquhu ala limithliki aw man anti sabiquhu sabqul jawadi idha stawla ala al-amali yace alali mislika aw man kana aw man anti alali mislika aw man anta sabiqu yace ala ku saurara limislika ga mutum irinka aw man anta uhu ko ga wanda ka riga shi sabqul jawadi sabo sabqal jawadi idza istawla ala al-amal kaga nan istawla saboda anta wa man anta uhu, mutane biyu ne suke rigima akan abu daya to wannan abin da ibn al-arabi kenan ya faɗa yewa wancan mutumin gyara to haka ne malamai suka zo suka yi ta faɗa shi sa al-imam al-hafiz ibn al-qayyim Allah ya fi kansa da rahama kamar yadda na gaya muku yana da littafi da ya sa masa suna jiyush jiyushin islamiyya taron dangi na gabaki ɗaya rundunonin musulmai baki ɗaya ala ghazwil mu'assalatil jahmiyya wanda suka yi domin yakar 'yan jahaniya wanda wannan littafi nasa jama'a ku neme shi yana da matukar kyau a juzi'i ɗaya ne wanda ya yi shi da mukaddima ya yi samun ni'ima bayanu manzilati sunna bayanu manzilati ashabi sunnati wa sahibi sunna wa sahibi bid'a faslun fi anna al-kharijin an ta'ati ar-rusuli يتقبلون في الظلمات يتقلبون في الظلمات وأن أتباعهم يتقلبون في عشرة أنوار سنة فصل في ذكر الأنوار وما فيه وفيه فوائد جليلة سنة فصل في تفسير قوله مثل نوره سنة أقسام الناس بالنسبة لما بعث الله به رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan ya kawo babu fi tafsir qaulihi ta'ala fi baharin lujjin yamshahu maut sannan ya kawo matsalabun fi bahasi kada kalmatu kada sannan ya kawo fasulun fi tafsir qaulihi masaluhum kamathalil ladhi istawqada nara sannan ya kawo fasulun fi tafsir qaulihi ta'ala auka sayyidin min as-sama sannan ya kawo aqsamun nas fil huda alladhi ba'atha allahu bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo fasulun fi bayanin الحكم التي والحكم التي اشتمل عليها المثلان المتقدمان سننتيكاو فصلين وفصل فرشي فصل في التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله تعالى توحيد الله بالعبادة توحيد من زال صمع لدعاء تؤفصلين فرشي سيتي الرد على الملاحدة والمعطلة ردي أكم ملهدي دما تنجم عن الله تو إنك شك فصل ya in ka shiga wannan fasalin yayi masa mabahis guda uku mabah na farko ar-raddu ala isbatu istiwa illahi ala arshi tabbatar da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi to anan ne fa da ya shiga yake cewa wa amma ammal ahadithu a tabbatar da cewa lalle Allah subhanahu ta'ala ya daidaita akan al'arshi yake cewa wa hakaza kitabullahi min awwalihi إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعامة كلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نفس أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء in ka ɗau ƙur'ani da sunna ko a zahiri ƙarara ko a ma'ana duka sun cika tab da bayani cewa Allah ya daidaita akan al'arshi wa annahu fawqa al'arshi kuma Allah yana kan al'arshi fawqa samawati al'arshin yana saman saman bakwai mustawin ala arshi ya daidaita daidaito da ya dace da shi Misa da hita ala. sai ce misalin ayoyin da suke nuna mana haka faɗin Allah ilaihi ya al-kalimu tayyib idan aka yi magana mai kyau zuwa ga Allah take tashi sama wal amal salihu yarfa'uhu kuma Allah yana ɗaukaka aiki na gari zuwa gare shi zuwa sama ke kawai ke wannan nuna Allah yana sama sannan kuma daga ciki akwai faɗin Allah in qala Allah ya Isa Allah ya ce da annabi Isa ya kai Isa inni mutawaffika zan cika maka kwanakin da na diba maka za ka yi a zangonka na farko a duniya wa uka ilayya sannan zan ɗauke ka in yi sama da kai zuwa waje na. to wannan me yake nuna kina Allah yana ina yana sama wa uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah sannan Allah subhanahu wa ta'ala yace Barrafa rafa'ahu Allah ilai Allah ya ɗaukaka annabi Isa zuwa gare shi an ce an ɗaukaka abu zuwa yana tun ƙasa akai da shi ko sama sama akai da shi sannan ya ce ubangiji subhanahu ta'ala ya ce min Allah bil ma'arij daga Allah wanda yake da matattakala ta'rifu al mala'ikatu ilayhi wanda mala'iku suke tattakawa su hau zuwa gare shi shin matattakala ƙasa take ko sama sama take ilayhi suna tashi zuwa gare shi sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun a cikin suratul nahl aya ta suna jin tsoron ubangijinsu min fawqihim a can saman su ba ce min tahajjud ba ce kuma baya ko ina ba min fawqihim a saman saman su sannan yace ubangiji yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ne ya halitta muku duk abin da yake ƙasa sun mastawa ila sama'i sannan ya daidaita ya nufi sama fasawahunna sab'a samawat wannan kaga ya shi ma Allah yana sama sannan ya kawo inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati cikin suratul a'raf sannan ya kawo aya cikin suratul yunus inna rabbakum alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh sannan ya kawo faɗin Allah tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula ar-rahman 'ala al-arshi istawa ta sannan ya kawo wata tawakkal alhayy alladhi la yamutu wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabira alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayatin thumma istawa 'ala al-arsh ta cikin furqan sa'annan kuma ya kawo ta cikin wannan huwa alladhi khalaqa as-samawati wa arda fi sittati ayatin thumma istawa 'ala al-arsh ta cikin suratul hadid yake cewa anan fa zakara umuma ilmihi wa umuma qudratihi wa umuma ihatatihi wa umuma ru'yatihi yace da fadin Allah a anantum man fis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamut kun yadda yanzu wanda yake sama isa kasa ta hadiye ku ta tsagi sannan ya kawo fadin Allah tanzilun min hakimin hamid qur'ani ya sakko daga Allah gwani kwararre hamid godajen sarki sakkowa ku tana faruwa ne daga ina zuwa ina daga sama zuwa ƙasa sa'annan ya kawo wa qala fir'aun ya hama nubni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali ila ilahi musa fir'aun ma yace a sa masa tsani ya hau sama da ƙarya yake da Allah zai ce ƙarya yake Allah baya sama amma tunda Allah ya kawo ya shiru ya nuna kenan lallai yadda fir'aunan ya zata fitra ce take tabbatar ma da cewa Allah yana sama yace qala abul hasan al-ash'ari wa qad ihtajja bi hadhihi al-ayati 'ala al fa kazzaba fir'aun musa alaihi salam fi qawlihi inna allaha fawqa as-samawati wa sayati anna allah ya dai faɗi wasu abubuwa sannan ya ce isbatu istiwa illahi ala arshi bi sunna ya kawo na qur'ani anan ya dinga kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wanda daga ciki yake cewa wa watajawazan watajawuzan nabi sallallahu alaihi wasallam samawati sama'an sama'a ya kawo hadisin kissar bi iradi annabi daga sama ta ɗaya aka yi sama ta biyu da shi aka yi ta uku aka yi ta hudu aka yi ta biyar da aka yi sama ta bakwai sannan aka karasa wajen Allah to ai da tun da ba ko ina yake ba kenan a ina za a kuma gashi su yan bid'a su ce cewa annabi ya ga Allah kiriki kuma sun ce a can saman saman bakwai to ya kenan wal iyadu billah kenan zuwa Allah ya san suka meeting point ta'ala Allah amma yaquluna ulwa kabira kaga kenan dai Allah yana saman saman sa tun daga ayoyi sun zo da haka sai mu haƙura mu sallama yadda ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin Abu Hurairah lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabi, fa huwa indahu fawqa al-arsh inna rahmati taghlibu ghadabi lokacin da Allah ya halicci halicci ya rubuta a cikin littafin sarauhil mahfuz kuma lauhil mahfuz din yana can a wurin Allah a saman al'arshi a wurin Allah a wurin Allah inda Allah yake kenan fauka al'arshi saman al'arshi kenan Allah yana sama da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi ya kawo hadisai ya kawo hadisai sannan daga baya izo idin ga kawo asar asar a ciki hatta wani asar ma da ya kawo mai ban al'adabi duk da malamai sun yi magana akan raunin su raunin asar din duk da cewa dama bai ta maka cewa dole sai sai hanyar ta inganta ba amma duk abin da aka rawaito zai kawo baka. yace wata rana Abdullahi bin Rawaha ɗaya daga cikin sabbin annabi sallallahu kuma mawaki wanda aka shi ya shahada a yakin mukuta shine amir a lokacin yakin mukuta kuma ya shahada a wannan yakin ya je matarsa ba ta nan sai ya shiga ɗakin kuyangarsa ya je ya kwanta da ita irin kwanciya da namiji yake da matarsa tunda ya halatta to su ko matan laraba suna ganin kamar cin zarafi ne da cin fuska a kwanta da kuyangarsu a ɗakinsu to ya fito sai ta zo sai ta tarar da kama alamar gumi yana daga ruwa yana daga daga kansa da gani an fahimci daga ina yake sai ta ce kai abin da ka aikata kenan ma'ana ya za a yi kai min haka to kuma ka san yawanci yadda dai mace take a zuciyar mijinta wani abu sai ga dai kamar dai dan tsoro tsoro ake dai dai ba tsoron bane amma dai sai ka ga dai ana dan taka sai ce ma fa'altu abin da yake nufi me nayi to amma ita ce ta fahimci kamar yana nufin ban yi komai ba tunda duka kalma cikin jumla ɗaya ce ba kai komai ba to ita a ganin ta in dai kana da janaba ba za ka karanta qur'ani ba to in dai da gaske ne ba kai komai ba to karanta mun qur'ani to shi kuma ya zambata ta haddace qur'ani ba kawai sai rera mata wasu baituka na waka sai ya ɗauko baitukan shahidtu bi anna wa'da haqqun wa anna an-nara maswal kafirina وأن الله فوق العرش طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين كاكت إنت أكرمت شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين musamman ta ga ana min min sai da ta da tabara sai ce to alhamdulillah sai ya ji nauyin abin da ya sai ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba matsala to amma anan ta yi shahidtu bi anna wa'adallahi haqqun na yadda cewa duk abin Allah ya alƙawari gaskiya ne wa annan nara masuwal kafirin kuma na yarda cewa wuta ita ce makomar kafirai wa annan laha fawqal arshi kuma Allah yana saman al'arshinsa. wa'annan wa annan laha fawqal arshi wa laha fawqal arshi menene wa rabba fawqal arshi menene wa fawqal arshi wa'annan annan arsha fawqal ma'i qatil al'arshi yana nan a saman ruwa yana a kewaye wa fawqal arshi a saman al'arshi kuma rabbul alamin ubangijin talikai ne sai suka ce da yayi kuskure da manzon Allah ya gyara masa wa tahmiluhu mala'ikatun kiramun mala'ikuna dauke da al'arshin wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya ko wannan ayar ma mun ta bukata ba a cikin bayanin mu akan al'ashi saboda lokaci yace wa yahmiluhu mala'ikatun kiramun mala'ikatun ilahi musawwimina mala'ikun Allah wanda suke da alamu irin nasu wannan a takaice kaɗan kenan daga cikin dalilan da za mu iya kawowa wanda sun fi dubu in za a kawo maka da suke tabbatar da cewa Allah yana kan al'arshi ya daidaita don haka sun mastawa alal arsh sannan Allah ya daidaita akan al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi a matsayinsa na Allah a nan za mu daga aya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya bi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh